ji bora mu bora ila sabe ire dumate wodi sini ga ba bor mu bora dinyanga dinga la tumi tarani ni kaina no te kisingi ize nan nisi wani bera no te kisingi ize nan zan kai ma bai kan ngai sin da hauzu ko kalimi ngai san mu ko no mana on je fosi da dai man chatila sino mu gurje kizan kai san mu kama nan di din sin ki kursan bu wi fai boro mu di boro mu di kai mazanke dirnyengan di kan iwan ba won kisi wallahi ala tumi da dai yi biri biri mai hannu wadin ta sabo kan nan irko subhanahu wa ta'ala mu bakan mu bakan biri sai in mu bakar na tunda ko ni wat kan bara ka ke beri abai kan wallahi ga ba wasini ba kan ininga berandi ga da lokol inin ga in fonde kul ganin sai kan ngu tun kite boro wadin ta sabo kan nan mu bina mu bakar banda bore si amma din bora birin da sandai din bora birin da bin kogai wadin ta sabo kan nan bora a tarbiya kun furcarra wannan sai ga bore biniyan di alatun tum biriyan ala gwanda biriyan gonda bakcare bambata halmanci musa asen da ko subhanahu ta'ala ne wa ammal yatima fala taqhar ala tumir ko ne masa fulmai masa dokkore alatumi a gaba ba hay kunni zai ga baniga aga bingi midi kan ga faluwa kan goge he a bingi midi workan kan madi ko ninga a aga bingi midi kan ga zurka go a ga baba alatumi ba haikur amma babu gunda sinu to ni kan gona babu nun gora din mate bora se baba alhali kul kan babu gora se nam kasaban kan go gora se alhalo dira hay kul kan digin ka te kirko subhanahu ta'ala dan nihina kan digin ka ta se ni sinda kusin sa haye haye nigin ka ala tumo gayi gayi iro kan mun goni ize gayi da hali dinya kan ge wala tumi num tun kan ge wo nge baba de kitinin wane ite sabu kan na irko subhanahu ta'ala bakan sin ni kisin ba allahra da dai bu mu alhali wane ra ala tumodin hinnegi hinkete sabakan da irko subhanahu wa ta'ala min nongu sujo wadin banda aljanna du yarramu nu gonda annabi hangasini aljanna ra wani giti wakilni ribore binyandi irko subhanahu wa ta'ala ma ala tumi bakraw da ba kasine da irbinera irgir ko subhanahu wa ta'ala wari amir ga kasine ala tumi ga yarra irgir ko subhanahu wa ta'ala wari amate bor kulkan wanda hina kan yin kala tumi gayi waradin masambu ala tumi ko gayi ami biri imma kayni gundano wala anya ko fosin fono kante kisi bay fo babor kan sibeno dala tum non gin ko tire samma hakul sambu ma ko ciya dal lokol ma ko ciya hawzi woni gayi ni bondo hare irko subhanahu ta'ala min ga kisna mal barkadan sin ba funara irko subhanahu ta'ala ngwari amir kete woni kan ga bakar iddi cirase wa khasatan ala tumaisi wanda kito kinir to nan di subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh